والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه من أي مدارسة هنا لتافينا مختصر جامع العلوم والحكم وأن أسأل لتافن جامع العلوم والحكم نحافظنا ابن رجب الله يمسى رحمه وأن يشرح أربعون النووية yau za mu yi darasi na uku a wannan masallaci da muke gabatar da darasi na makarantar yusuf mai tama sule university federal university of education a nan birnin kano muna karatu a hadisi na farko mun tsaya inda malam yake cewa wa kauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasule. bayan yayi bayani akan gaba ta farko ta wannan hadisi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa innamal a'malu binniyati ayyuka dukkanin ayyuka ba ta tabbata sai da niyya wa innama likulli imrin ma nawa kuma kowane mutum zai samu sakamako ne na abin da ya kulla niyya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wanda ya kasance hijirarsa yayi ne zuwa ga Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulih sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzansa wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wanda hijirarsa ta kasance dan duniya yusibuha da zai same ta a aw imra'atin yankihuha ko wata mace da zai aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirarsa yana akan abin da ya hijira ilayhi zuwa gare shi al-hafiz ibn rajab Allah ya masa da yake sharhin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace lamma zakara sallallahu alaihi wa sallama anna al-a'mal bihasabi an yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa annal a'mala lalle ayyuka bi hasabin niyyati ana yin sakayya ne akan su gwargwadon niyya wa anna hazzal 'amil kuma rabban mai aiki min amalihi daga aikinsa niyyatuhu shine niyyarsa min khairin aw shar niyyarsa ta alheri ko kuma sharri zakara misalan min amsali al'amali sai ma'aikin Allah sallallahu ya ambaci wani misali daga cikin misalai allati suratuha wahida wanda zaka ga aikin surarsa iri ɗaya ne aikin iri ɗaya ne wa yaxtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafin niyyati amma ingantuwar aikin ko batin su ya danganta da sabanin niyyar mai aikata aikin wa kannahu yaqul kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sa'irul a'mali ala hadwi hadha misal ragowar dukkan ayyuka suna a bisa wannan misalin ga misali guda ɗaya za a kawo kowane aiki ka ɗora akan irin wannan misalin Akan wannan ma'aunin ga misali ɗaya an kawo maka ya zama ma'auni Ragowar ayyuka duka suna gudana akan irin wannan ma'aunin faman hajara ila darin islam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar makka Allah ya umarce shi ya koma ya hijira zuwa madina bayan manzan Allah ya koma madina sai ya zanto yin hijira daga duk inda musulmi yake zuwa wajen manzan Allah a madina sallallahu alaihi wa sallama ya zama wajibi Allah ya yi umarni a yi hijira a koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka yi ta hijira daga ko'ina suna tafiya garin madina faman hajjara ila dalil islam saboda haka wanda ya hijira daga duk inda yake zuwa ga ƙasa ta musulunci hubban lillahi wa rasuli saboda kaunar Allah da manzansa fa hadha huwa almuhajiru ila Allah wa rasulihi haqqan wannan shine za a ce yayi hijira saboda Allah saboda manzan Allah hakan da gaske wa kafahu sharafan wa fakhra kuma wannan ya isa ya zanto abin daukaka da alfahari ga mutumin da ya bar garinsu ya bar duk abin da ya mallaka domin lokacin da ake hijira mushirikai sun hana masu yin hijira su ɗauki dukiyoyinsu su ɗauki iyalansu su ɗauki duk abin da suke so a'a bal ma a ɓoye ake tafiya a gudu saboda tsoron kada kafirai su farwa mutum su yi masa ko dai su kashe ko su masa illa saboda haka aboye ma ake hijira mutum baya barin garin da yake ko inda yake sai da iya rigar jikinsa kawai sai ya tsilala ya gudu ya bar inda yake domin ya tsira da addinin. Ka ga mutumin da a garin da kake kana da iyalanka mata da yaya kana da kasuwarka watakila kana da gonarka kana da 'yan uwanka dangi a nan aka haife ka a nan ka tashi amma ka bar wannan duk abin da aka ambata saboda Allah saboda manzan Allah sallallahu salama to wannan ya isa alama ta imani na gaskiya ba kowa yake iya hijira ba ba wai hijira ba ma ko ma wani aiki ya kai ka wani wajen zaka ji akwai wahala zaka ji akwai gunci ko wani uzuri misali tafiya in ka bar garinku ka bar iyalanka ka bar bin nan duk abin da kake ciki a garin ku ka saba ya zama jiki a ce kabar wannan garin ko tafiya za ka yi saboda wani uzuri ka je ka za ka ji damuwa to bare a ce ka bar garin kenan baki ɗaya ba wai iya barin garin ba ka bar dukiyar da ka mallaka gidanka ƴaƴanka matan duk ka bari to lalle wanda yayi wannan mala yake yace kafahu sharafan wa fakhra ya ishi mutum ya zama abin daukaka gare shi abin alfahari a ce ya bar garin ya bar duk abin da yake so saboda Allah saboda san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada malaiti dan wannan ne iktasara fi jawab ash ala i'adatihi bi lafzihi shi yasa iktasara malan ya takaita fi jawabi ash a wajen jawabi da ya bayar da yake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda hijrarsa ta kasance dan Allah saboda Allah saboda manzon Allah sai ya maimaita yace fa hijratuhu ila Allah wa rasul ya maimaita ya ce yace walihada iktasara fi jawab ash-shart ala i'adatihi bi lafzi da lafazan yace fa hijratu ila Allah wa rasul ana rubuta ya hijira dan Allah din da ya bar garin su dan manzan Allah dalilin hakan yasa ya bari to Allah ta'ala zai bashi lada na cewa ya bar inda yake saboda Allah saboda san Allah saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lianna husula ma nawahu bi hijrati saboda sakamakon abin da ya niyya da hijrar sa, huwa nihayatul matlub shine karshen abin da ake fata ake nema fi dunya wal akhirah duniya da me lahira ga wanda yake da imani ya yadda da Allah ya yadda da ranar lahira ya yadda akwai wuta akwai aljanna don Allah a duniyan nan me ya fafutukarsa me kokarinsa ya nemi yardar Allah ya nemi abin da zai samu aljanna a ranar lahira ya nemi abin da zai kare kansa daga wuta shine makasudi ne ayatul matlub indai akwai imani saboda duk wannan duniyar da kake gani ake rayuwa a cikin duk abin da ake samu a cikin duniyar baki daya ba wani abu bane in ka kwatanta da rabon da Allah zai ba wa mai imani a gidan aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallama da yake tuffanta ko yake jan hankali game da ya nuna mana cewa aljanna nan da ake faɗa ba karka ɗauka yanzu kai irin wannan duniyar ba gashi muna duniya ba idan muka ga an hasko mana wani waje mai bankaye a duniya an yi gini an yi shuke-shuke an yi abu mai sai mu rika sha'awa in mun ga wani ya kankara gida babba sai kan ina ma ina da irin wannan gidan saboda me tunanin ka zaka more zaka huta zaka yi shawagi ka ji daɗi shine abin da ake wa a samu duniya dan a ji daɗi a cikin ta kuma tabbas ana jin daɗi a duniya ne ha ah, to ya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a duniya mata a duniya ana jin daɗi a cikin ta ina gaba za ka musa mun ban na ce maka ana jin daɗi a duniya ko za ka musa abin za ka musa ba a ce yanzu misali ka je victoria island a lagos da ka taba zuwa an ka je victoria island ka ga wani gida bene a bakin yan ka hau benen kamar za ka sa hannunka ka ɗebo ruwa a cikin abin atlantic ocean a wannan gidan gaji an yi shuke-shuke gaji abin da kake bukata na alatu akwai a gidan kuma a matsayinka na musulmi matanka hudu duk ga su gida daban-daban a benaye daban-daban idan yamma ta yi bayan la'asar ka fito ka hau kan bene sai ka saka kujera kana kallon iska na kadawa da ruwan victoria island atlantic ocean ba dani ba za ka ji wani abaran ka na ce a kai don ba baka taba zuwa ba shi yasa da ka je ina turanta maka ne abin da na gani da za ka ce kai a wata wasu na morewa ka ga an zayyana duniya an mata kawa ka ga mutum yana ya dora kafa daya kan yana yana kai gashi an ka masa shayi abin nan an sa lifta yana tari yana sha da dan lebin tsami yana matsa ba ido wani da ba da wata damuwa lafiya salam dan Allah ba daji a da daji ma da sai dai ba kai abin duniya akwai suranta abin da ake jin daɗi akwai shi a duniya to amma fa karka ɗauka ta wai wannan wani jin daɗi ne in an sai dai lafazin ne kawai dan me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la makani tawfi adukum fil janna kaga bulala da yin mutum yana da jaki yake dukan jaki to gurbin da za a aje bulala in ka jefar da ita a kasa ba za ta yi gurbi ta yi alama ba to wannan alamar da ta yi a ƙasa a aljanna khairun min ad-dunya wa ma alaiha wannan dan gurbin a gidan aljanna ya ku duk duniyar nan baki ɗaya da abin da yake cikin ta yanzu ba magana ake ta baka wani bene 100 by 200 a victoria island da ka'a ba shi duniya dukanta a ce an dauke ta duk an baka wannan gurbin a gidan aljanna ya fi alheri ya fi daraja ya fi komai fiye da wannan duniya duka yanzu kai ka yi magana aljanna wannan fa ita ce aljanna taki daya mita centimita daya na aljanna ya fi duk duniyar nan alheri a ce wannan aljannar za a baka kuma ita wannan aljanna da ake cewa za a baka kar baka dauka an ce za a baka aljanna ka fara tunanin girman aljanna kamar masallacin nan gidanka ko kamar wannan makarantar girman ka ko kamar gwale lokal gaba ko a'a kai aljanna ana cewa mutum wanda yake mai karancin gida aljanna wanda yake da irin wannan duniyar ninkin ta goma kamar ya yi eh, ba muna mu a irin wannan as ake cewa ko a geography wannan abin nan ba shine as ba da aka lissafa duniyoyi kuma a wannan duniyar da mu da muke kanta ana siffanta mana a taswira a ce akwai a afirka akwai abin nan europe akwai latin america akwai abin nan america akwai eh, wani duk to yanzu misalin aka baka wannan duniyar ran gadi kawai ka tashi daga nan zuwa america akan doki ko akan jirgi ma in ka je ka gama ita america kanta jihohi nawa ne hamsin da nawa ka gama gewaya ta duka taka ce ba sannan ka da afirka duk kasashen ka gewaya duk naka ne ka tafi europe ka tafi south america ka je a shekara nawa za ka yi kana yawo kana ne kawai ka ga gidajenka ka ga mallakarka to ba a aljannarka wanda yake mai karancin gida irin wannan duniyar ninki goma za a baka sai ka gaya min shekara nawa za ka gama ne kewaya ta tunanin ka sai ka ce ai kamar ma yayi yawa ai kure ka ake aljanna ba dai kai kwaɗe kake ba to za a baka abin da sai ka ji kai ya ma wuce ka, to haka Allah zai ma aljanna to dan Allah wannan aljanna da za a baka kai ba gidanka kadan kenan ba ba a magana wanda masu gida da yawa wannan kai ne mai karamin gida za a baka kamar duniyan nan wa misluha wa misluha wa misluha hanninkinta sai ka ce kamar ce mai a'a ai Allah to yake ya maka abinda sai an kayyade cewa ya ishe ka to wannan ita ce aljanna da za a baka wannan a matsayinka na wanda gidanka shi ne kaɗan ina mai gida da yawa fa ya kake ji ba magana to wannan duniyar da kake ganin ta duka da kake jin jin daɗi jin daɗi mai a cikin ta to in za ka ji daɗi an baka baki ɗayan ta duniyar ka shekara dubu nawa ta ga matsala inda take shekara tamanin ne in aka ƙara ka kai casa'in wai fa a lokacin ba tsuwa ba ta gama ba abin da kake ji kai kai ma ka gaji daga tamanin din nan shikenan duk wani abin da ake jin daɗi a cikinsa ya kare saboda kullun kara baya kake daga je shekara sha biyar ashirin tamanin na za ka kai ka ce kana jin daɗi kana kuma yanzu ma ai ya faɗa ma muke yi nawa ɗan shekara sittin ma ga kuɗin ga duniyar amma baya jin daɗin saboda yana da hawan jini yana da shiga yana da ciwon kafa yana da tun fa sittin ba to kafin ka kai tamanin ma waje kai ta lafiya ta mutu eh a ce duk duniyar nan ta kace zai shekarar ka tamanin ga ta nan kana kallanta amma ina daɗin yi. babu bare kuma ka ƙara gaba bare ka to in ka kai shekara ɗaya kuma ka yi mai da ita amma a lahira in ka shiga aljanna shi ba a tsufa a gidan aljanna duk 'yan aljanna shi 'yan shekara talatin ne da uku kowa za a mai da shi matashi kuma a gidan aljanna ba a zuwa gona ba a zuwa kasuwa kawai a more ne a zauna kawai to kaga idan ka duba in ana maganar a ce kabar bar duniyar nan duk abin da ka mallaka don ka nemi aljannan nan ba sai ka bari ba me a cikin duniyar me ita to saboda haka mutumin da ya yadda da Allah cewa gaskiya ne Allah kuma yana da wuta yana da aljanna kuma zai tashi mutane musu ibin eh, nan isabi a ranar lahira kana iya barin komai ma ka yi hijira don me don ka nemi abin da yake wajen Allah na aljanna yanzu saboda haka idan kana tunanin cewa ka bar garinku yana da wahala ka bar gidanka ka bar dukiyarka ai ba haka ka bari ba akwai abin da kake nema wanda ya wannan daraja sai yace ce li'anna husula ma nawahu bi hijrati wanda ya hijira saboda Allah saboda biyayya ga umarnin Allah saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar inda yake ya dawo garin Madina yace fa hada huwa al-muhajiru ila Allah wa rasulihi haqqan to wanda ya haka lalle shi yayi hijira saboda Allah saboda manzon Allah hakan da gaske sai yace wa kafahu sharafan ya ishe shi abin daukaka sharafi wa fakaran da abin alfahari kabar komai ka zo ka tare saboda Allah saboda manzon Allah a garin Madina sai yace wa man kana hijratu li talabi dunya amma duk da wannan da kaga ana gaya maka wannan aljanna din wanda ba za ka iya suranta ta ba ba za ka yi imajinin cewa ya aljanna ta ne ka ka kwatanta kawai iya abin da za ka yi ba amma an maka magana aljanna amma ka san abin mamaki duk da wannan aljanna da ake magana wani bashi ba ita ce a gabansa ba wannan dai duniyar kaskantacciya ita ya damu da ita zai yi aikin da ake neman aljanna amma ba don ya samu aljanna ba a'a bukatarsa don ya samu wannan duniyar ga dai aikin neman aljanna ake da shi da ya kamata a ce ya yi dan ya nemi yardar Allah ya nemi aljanna amma shi ya yi niyya ne li talabi dunyan dan ya samu duniya aw imra'a ko ma dan wata mata yana kaunarta yana son ta ya nemi aure ta ce a'a ni kaga na nufi hijira kana son aure ka ta can mahadata sai a so ya za a yi yana kaunarta yana santa dole ya bar kasan akwai mata irin wannan soyayyar irin na da ake ta majnun laila din na ake ta duniya shi ya yadda dan ita koma mai a yi saboda haka ya bar garin su ya bar dangin ya bar komai dan me ya bi ta dan ya je ya aure ta to ku sani cewa fa hijratu ila mahajara ilayhi duk abin da suka yi abu ɗaya suka yi wajen mai tafiya sun bar garin can sun koma wancan garin amma kowa kuma da niyyarsa da dalilinsa wannan yayi dan ya samu abin da Allah zai bayar ga masu hijira shine lada wanda zai kai shi gidan aljanna shi ko wannan yayi saboda ya ga akwai kasuwa za a samu kasuwa in an yi hijira tunda yanzu kaga harka ta canja a nan garin barin je can dan a samu kuma ya tafi kuma yana harkar kasuwancin wannan kuma wata mata ce saboda ita ya hijira ya je don ya aure ta to fa hijiratu ila mahajara sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira zuwa gare shi wannan yayi dan Allah Allah ya gani sai ya bashi lada wannan yayi dan duniya in ya same ta raban kenan bai same ta ba yayi wahala wannan yayi dan wannan matar da ya bita yace to shikenan bari da ya tafi ta ce kai ni na ma fasa shikenan ya asara dama dan ita yayi lada dai babu shi وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن رجب يتي فدن منزن الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرته sakamakon ta yana ga abin da ya hijira domin wannan tahqirun lima talabahu min amri dunya akwai da yace ila ma hajara ilayhi akwai tahqir ma'ana kaskantarwa kaskantarwa lima talabahu min amrin duniya na abin da yake nema na al'amarin duniya wastihanatun bihi da kuma rena wannan abin haitu lam yadhkurhu bi lafzihi saboda bai ambaci abin ya maimaita ba domin cewa yayi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli sai ce me fa hijratuhu ila Allah uwar ومن كان هجرته للدنيا kana او امراه بيتبا yusibuha aw imra'atin الى ce ba bai ابن ba sai ce fa hijratu ila ma to abin da ya hijira sai ba a maimaita wannan lafazin duniya da matar ba saboda me kai ana neman aljanna ka kare a neman duniya da wata mata aljanna ana maganar mata mai aljanna ana maganar wani abin abin aljanna to amma idansa ya rufe shi bai hango ba wancan alherin na aljanna abin da ya hango shine dan abin da ake samu na duniya kankane da matar da ake ta shiga ransa ita ya biwa sai shi sa aka ce bai hijratu ila ma ilaihi ya yi hijira ne sakamakonsa sa kuwa shine abin da ya hijira domin wannan wa kad ishara anna qissata muhajira ummi qais ya shahara a labari da ake bayarwa cewa akwai wani mutum da aka yi masa lakabi da muhajir ummu kai wanda ya hijira saboda ummu kai hiya sababu kaulin nabi sallallahu alaihi aka ce shi ne dalilin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana in hijratu ila dunya yusiba aw imra'atin yankihuha wanda ya hijira saboda abin duniya da zai samu ko dan wata mata da zai aure aka ce wani mutum ne ya nemi auren wata mata ana ta da ita ummu kai to sai ta ce a'a ni musulma ce kuma ka ganni na tafi madina domin duk musulmi hijira take in kana sha'awa aure na ka tafi madina shikenan sai kawai ya kama hanya ya bi ta sai ake cewa dan wannan ne manzo Allah ya buga misali sallallahu alaihi wasallama da wannan magana da ya faɗa yace wa zakara zalika kathirun min almutaakhirin da daga malamai mutaakhirai wato wanda suka zo daga baya suna ambaton wannan kissa suna cewa ai wani mutum ne ne auren wata mata ana cewa da ita ummu kais shi yasa aka yi mata lakabi da muhajiru ummu kais wanda ya jira dan ummu kais amma wannan kan lakabin yayi muni ana magana hijira saboda Allah kai a ce maka bai hijira dan ummu kais shi lakabin sa kenan da yawa malamai suna kawo wannan misalin walam nara lidalika aslan bi isnadin yasih Yati amma in ji malam ban ga inda aka ambaci wannan labarin da isnadi ingantacce ba cewa ya tabbata wannan abin ya faru wallahu ta'ala alam amma Allah shine masani imamu ibnu rajab Allah ya masa rahma. rahama yace wasairul a'mali ka sani dukkan ayyuka da mutum zai aikata kal hijrati fi hada al yana daidai da hijira a cikin wannan ma'anar cewa in kai aiki saboda Allah to Allah zai baka lada in kai aiki saboda wani abin to ka ake dubawa fa salahu aw fasaduha ingantar ayyuka ko bacin ayyuka bi hasabin niyya ya dogara ne akan niyyarka kal jihadi wal hajji wa ghayrihima kamar wanda yaje jihadi ko wanda yaje aikin haji da makamantansu da makamantan ka san da yake akwai al'ada mu anan kamar bangaren nan muna da attajirai kuma za ka sadda mutum ya shekar 35 yana zuwa umra da hajji to ba umra da hajji nan ya zama dole ko sata ko maita sai an je umra saboda me saboda an saba idan aka je abin nan aka je akwai inda ake zama a wajen harami a wani wata farfajiya a wajen in ka fito daga masallacin makka sai a rika alaji ana ake gana alaji sanda zuwa an zo a shi a sanda zuwa Allah ya rubuta ila ku alaji wani akwai matsala akwai matsala ba a yi wanda a ce shekara ashirin sha biyar ana a ce za ku alhaji wani a ce ba kai to kaga lokaci ya yi ba zan bari a tafi aje ana cewa ina alhaji wani ba sau haka da ni za a yi ko za ta ko mai ta duk inda za a hada a kakkarmu a sai da waye a yi wa aiwaye saboda me a je ana tambaya a ce ba da nan to kaga mai hijiratu ila ka je ne dan kar a tambaya a ce in an ce ba ka nan matsala nan dawa alaji ba ba ganka ba a kaga an samu matsala an samu matsala yanzu niyya kaga wata irin niyya ce akwai matsala to saboda haka akwai wannan al'adar akwai masu yin wannan sannan kuma akwai wanda zai yi jihadi kamar yadda za mu gani shi kuma so yake a gan shi jarumi ne saboda haka in aka je jihadi ya ja aka ja daga ya rike makami ka ai wani ai ba dama ne shi bukatar sake kai ashe wani haka yake muna ga ashe to shi bukatar sake to kowa cikin dukkan aiki da mutane suke da irin niyyarsa kuma ka sani sai ka tafi kiyama ana raba ayyuka za ka sha mamaki kayi kaza kayi kaza ka manta da niyyarka sai ka je ana raba haka yi haka ce ba sunanka a lesa ka manta ashe ba don wannan rabon kai ba ai rabon kai ya wuce a duniya anya ba an fada ba ka lesa a zahira sai an je an duba sai a ga ka zo a ce a baka cikin ya aka yi ba ka yi don yau a bakar abin nan ka yi don ta ne kuma an gama an ce kaga akwai matsala kenan yana da kyau ka kiyayi duk wani abin da ake neman rabo a can karka yi shi don rabon nan saboda za ka samu matsala rabon nan bayi da wani tasiri ba abin da zai kara mu amma a can fa can kake da bukata ka gyara niyyar ka. duk aikin da ake don rabon can ka yi don rabon can shi ne mana ce wasairul amali kal hijrati fi hadha al duk wani aiki da ake na neman lada da rabo a wajen Allah kamar wannan hijira yake in kai dan Allah Allah ya baka lada in kai dan wata niyyar iya wancan ne rabanka fa salawa wa fasaduha ingantar aikin da batin sa bi hasabin niyya ya danganta da niyyarka kal jihadi wal hajji wa ghayrihima abin mamaki ka duba misalin da aka bayar guda biyu jihadi da kuma hajji saboda suna da wahala amma duk da haka mutane ba sa ganin wahalar gani suke suna so su je a gansa a wajen fafi sahihain ya zo a cikin littafin bukari da muslim an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda anna arabiyan wani mutumin kauye atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kale ya rasulullah ya ma'aikin Allah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami mutum yana fita don ya je jihadi don ya samu ganima don ana samun ganima a jihadi ka yi nasara za a samu abin duniya warrajul yuqatilu zikiri mutum yana fita ya je jihadi don a ce an gan shi jarumi ne don ambace shi warrajul yuqatilu liyura makanahu makanuhu mutum yana yin jihadi don a ga matsayinsa faman fi sabilillah waɗannan mutum uku wane ne a cikin su za a ce ya je jihadi fi sabilillah wa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wanda yaje jihadi dan ya ɗaukaka kalmar Allah addinin Allah ya zanto maɗaukaki ba huwa fi sabilillah shi ne fi sabilillah shi zai samu ladan fi sabilillah amma mutum ya ambaci abuwa guda uku wani ya je dan me dan ganima wani ya je dan me lizikiri dan a ce a ambace shi wani ya je liyura makam dan a ga matsayinsa dan a ga matsayinsa cewa kai wani ba ba dama ne wani ne fi sabilillah babu amma manzo Allah bai ce babu ba sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar jawabi yace a'a ga ma'auni nan na baki dai ba iya wannan hukun bane akwai ma wasu masu niyyar da ba wannan ba amma ga ma'aunin gaske ne nan wanda ya yi abu saboda Allah shi ake cewa ya yi saboda Allah wanda ya yi don wani abu ko ma menene wannan kuma wani abu ne da da yi don Allah ba? man katala litakuna kalimatullahi al-ulya wanda je jihadi dan addinin Allah ya samu daukaka fa huwa fi sabilillah shine fi sabilillah wa da muslimun imam muslim ya bada hadisi min hadisi abi daga hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah irada manta Allah tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alai farkon mutanen da za a tsaye da su ranar alkiyama a yi musu isabi a gaban dukkan halittu farkon wanda za a fito da su a yi musu hukunci yuqda mutane ne guda uku mutane ne guda su ne farkon wanda za a fara bayan an gama taruwa za a yi hukunci za a yi hisabi mutum uku za a fara da shi na farko rajulun ustushida mutumin da ya yi shahada a filin daga aka kashe shi a filin yaki fa'uti ya biyu za a zo da shi gaban Allah tabaraka Wata'ala lokacin da za a yi hisabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha sai Allah ya nuna wannan bawan ni'imomin da yi masa a littafo bawan ya yi ikirari ya kai bawa na Na yi maka kaza a duniya Na yi maka kaza a duniya duk a littafo ni'imomin da Allah yana ta ya ubangiji kayi mun ya Allah kayi mun duk ya amsa Ya yi ikirari ya yadda kala sai a ce da shi wannan mutumin fama amilta fiha abinda na yi maka na ni'imomi me kai da shi ban baka lafiya ba ban baka kaza ba ban baka kaza duk lissafo ita ya Allah kayi min kayi min kayi min sai ake to din ni'imar da na yi maka me kai da ita kala sai mutumin ya ce tufika na yi jihadi yi yaki saboda kai ya Allah har aka kashe ni a filin daga na yin shahada kala sai Allah ya ce ka zab kafa da ƙarya ƙarya kake Allah zai gaya wa bawan haka walakin na ka katalta ka je ka yi jihadi ne ka yi yaƙi li'an yi kala don a ce jari jarimi don a ce jarimi fakat sai kuma an faɗa a duniya shi kenan rabon kake fakat sai an gama sun ma'umira bihi sannan sai Allah ya umarni ga mala'ikunsa fasuli ba ala waje hatta ulkiya finnar a jashi ta fuska ma'ana kafasa za a kama ana jan fuskarsa na jan kasa har a jefa shi a gidan wuta saboda me karya ya yi wa Allah karya ya yi abu ba don Allah ba kuma ya zo yana tamanin za a ba shi ladan da ake ba masu aiki don Allah ce kazab karya kai na ɗaya kenan wa rajulun ga nabi da wani mutum ta'allama al-ilma wa 'allamahu ya koyi ilimi kuma ya karantar da ilimi ba fa wanda yaje yayi certificate yaje yana karba albashi ba a wannan ai ya ci albashin sa dama shi bai ce dan Allah yake ba yayi ne dan ya samu albashi kuma an bashi albashi dama in ya tafi lahira baya expecting a tambaye shi a ya gama cin rabon abin nan certificate din sa a'a wannan wanda yace ya koyi ilimin addini ne kuma yake karantar da addini don ya samu rabon da ake bayarwa ga masu karantar da addini rajulun mutumin da ta'allama al-ilma wa 'allamahu ya nemi ilimi ya koyar da ilimi wa qara al-qur'an ya ma karanta al-qur'ani ya karanta al-qur'ani fauti Shi ne na biyu za a zo da shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha sai Allah ya lissafo masa ni'imomin da ya gare shi sai ya yi ikirari ya kai na ban maka kaza ba ban maka kaza ba ban maka kaza ba ban baka ilimi ba ban karanta ban koyar da kai qur'ani ba ban zai ya ubangiji kai mun kai mun kai mun yi ikirari fa arafa kala sai Allah ya ce fa ma aminta fiha me kai da ni'imomin da nayi maka da ilimin da na baka kala sai ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'ana ya ubangiji na nemi ilimi na kuma karantar da shi na ma karanta al-qur'ani dan kai ya Allah qala kadab Allah ya ce ƙarya kake kadab ƙarya kake naka sai dai kai ta'allamta al-ilma li yuqala 'alimun ka je ka yi fafutuka ka nemi ilimi ka tashi ka yi waye dan a ce da kai kai wani ba dama malami ne ma wani ai wani ba dama ne a ilimi a duniya alfaharanka kake nema a ce da kai malami kuma an fara wa kaskila kuma an rigaya wa karatar qur'ana kama karanta alqur'ani li yuqala qari dan a ce da kai gwani dan a ce da kai wa a ce da kai masha Allah kai wannan ai tajwidi ba dama ne wannan ko a maka wannan kai sauti kamar su dai ka ba ka saboda haka ai kai ba dama ne dama ya ka take kuma an faɗa ya sai zaki ka iya tajwidi kai kuma an faɗa kalas fakattila an riga an faɗa bukata take na Allah ya sani ka yi don haka kuma ka samu shikenan faqad qila thumma umira bihi sai Allah ya umarni mala'ikunsa yayi musu umarni fa suhiba ala wajhi a dashi akan fuskar har ta ulki ya finna har a jefa shi a gidan wuta nabi ke wa rajulun na uku wasa rajulun Allahu alai mutumin da Allah ya yalwata masa arzikin duniya wa atahu min asnafil mali kulle. ya ba shi dangi-dangi na dukiya yana da gidaje yana da gonar shanu yana da ainihin wato gona ta abin na alkama yana da kai ba magana nau'i-nau'i na dukiya Allah ya ba shi arzikin duniya fahimta ya biye za a zo da shi gaban Allah ta'ala ranar alkiyama fa'azafahu na'amahu sai Allah ya lissafo wa wannan bawa ni'imomi da yi masa ban baka dukiya ba ban ba ka shanu ba ban ba ka tabbata abin nan tumakai ba ke, garke garke na tumakai garke garke na shanu garke garke na rakuma garke garke na awakai ban ba ka gona ta alkama ba ban ba ka gona ta masara ba ban ba ka abin nan gonar talatala ba ban ba ka gonar kai duk abin alisabu ya ce a wani kayi min duk alisabu sai Allah ya ce da shi bayan alisabu kala fama aminta tafiya me kai da dukiyar da na baka kala sai ya ce ma tarattu min sabilin ban bar wata hanya ba ya ubangiji to hibbu an yi yunfaka fiha da kake so a ba da dukiya a wannan hanya din illa an fasu fiha laka sai da nafciyar da dukiyar saboda kai ya Allah kala kadab Allah ya ce karya kake kadab karya kake ka fa'alta ka ba da dukiya ka bayar liyukala jawad dan a ce mai kyauta dan a ce jawa kai wani kyauta ai ba magana wakat kila an fada an ce kai ne kyauta ne sun ma'umira bi sai a umarni da wannan bawa faso yi ba ala waje a jaki akan fuskarsa hatta urkiya fi na ha a jefa shi a gidan duk waɗannan abin da aka ambata guda uku kowa yana da'awa yana claiming yana cewa yayi ne dan Allah domin ana neman abin da yake wajen Allah da wannan abu uku na farko shine mai shine ai jihadi a dauka addinin Allah amma ana yi ne dan a samu lada a wajen Allah wanda ya yi dan ya samu suna dan ya kaza kaza Allah ba zai ba shi lada abu na biyu ilimi na addini ana yi ne dan a koyar da al'umma a nusantar da mutane a nemi aljanna da ilimin a koya a koyar khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama alheri ka koya ka koyar wani yana nan ya yi fafutuka an yi shekaru ana yi kuma an zo ana koyarwa amma ana amfani da wannan ne ba don rabon da yake wajen Allah ba a don rabon da yake kuma ana samu da ko ba a samu ana samu amma fan an je can babu sannan uku arzikin da Allah yake ba wa bayi ya yi umarni a ciyar da dukiya a ciyar da dukiya kuma suna ciyarwa din amma ba kowa ne yake ba dan abin da yake wajen Allah a'a wani yana cewa don kawai yana ga ai abin nan ne suna bai kamata a ce kana da wani dukiyar ka dan tsakura ka bayar ne a cikin to mutum da yake biliyan wajen tiriliyan wajen miliyan dubu kaza dan ka dauki miliyan 100 ka bayar ma me mu kuma ka bada miliyan 100 duk duniya sai an fada a wane wane kaza kaza amma kai ne dan a ce kai mai yi ne shikenan iya rabon kai saboda haka wannan ayyuka da aka ambata duk wani aikin ma da ake yi don a samu lada a wajen Allah to a yi shi don a samu lada a wajen Allah kar niyyar ta zamo ana yi don a samu abin da ake samu a duniya dalilin wannan to mutum yayi da yi ikhlasi ba Allah ba zai ba shi lada ba a gobe kiyama wa kad warada alwa'idu gargadi na narko zo? ala ta'allum alilma li ghairi wajhi cewa kada a nemi ilimin addini ba dan Allah ba kama karajin Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah akwai hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito min hadisi Abi Huraira daga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man ta'allama ilman wanda ya nemi ilimi mimma yubtaga bihi wajhullah daga ilimin da ake neman rabo a wajen Allah da shi ake neman lada la ya ta'allamu amma bai fita neman ilimin ba illa li yusiba aradan min ad-dunya sai dan ya samu rabo na abin duniya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah a ranar al-qiyama ba zai ji kanshin aljanna ba lam yajid arfa al-janna arfa al-janna ma'ana kanshin aljanna ba zai ji ba ba zai ji ba kuma kanshin aljanna a wani hadisi ana ji a tafiyar shekara ɗari kaza ratakka da aljanna shekarar kana iya jawo ɗanshinta amma wanda ya nemi ilimi wanda ake neman yardar Allah da ilimin ba don ya samu yardar Allah ba sai don ya samu rabon duniya ba iya wancan magana a jashi a wuta ba a'a ɗanshin aljanna ma a lahira ba zai zo. wa kharaja tirmidhi imamu tirmidhi ya bar da hadisi min hadisi kabir bin malik daga hadisin kabu dan malik an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa man talaba al-ilma wanda ya nemi ilimi li yumari bihi sufaha dan yayi jayayya da wawaye da wannan ilimin aw yujari bihi ulama ko kuma yayi jayayya da malamai da wannan ilimin aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai ko dan ya janyo hankalin mutane zuwa gare shi adkhalahu Allahu nara Allah zai shigar da shi gidan wuta ana nufin ilimin da ake neman yardar Allah da shi idan mutum ya nema don rabon duniya to wuta zai shiga inda ma'aikin Allah sallallahu alaihi saboda haka ilimin addini ana neman shi don a nemi aljanna da shi kana son ka nemi duniya je ka ka nemi wani ilimin da ake neman duniya da shi karanta biology karanta agri karanta geography duk ka ka tunda ilimi ne ka je ka ce to ina da ilimin kaza wa yake da bukatar sana'ar ya biya ka kai abin nan amma ilimin addini ba a yi da sunan cewa kayi dan a tsaya a'a kana yi ne dan a nemi lahira da shi dan a nemi lahira da shi to amma kasan mutane zamani yana canja tun a zamanin farko aka samu matsala cewa suna gani hanyoyin neman arziki yanzu har da hanyar neman karatu na addini musamman mu a wannan zamani za mu ga misalai da yawa saboda hatta wasu mutane da ba su da alaka da addini suna ganin cewa ya kamata a je a nemi wannan ilimin addini saboda mun fahimci cewa masu wannan ilimin yanzu suke suke abin nan saboda haka mu bari mu je mu nema dan suna ana samun duniya da shi kaga khususan mutum ya fita ne ya nema dan ya ya nemi duniya ko ana yi wallahi ana yi amma ya sani cewa a lahira da rauka in dai wannan ilimin addini ne zaka nema dan a biya kana so ka yi ciniki da shi a biya ka so a lahira ba ka da وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما حقيقة وعيدي يازو شيني غرغدين نركو عذابا على العمل لغير الله عموما cewa kada ya yi aiki ba dan Allah ba kowane irin aiki ne ba iya wanda aka ambata ba kama kharaja al-imam Ahmad kama da imam Ahmad ya fada hadisi min hadisi Ubay ibn Ka'ab daga hadisin Ubay dan Ka'ab an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce bashir hadhihi al'ummata bis A yi albishir ga wannan al'umma da ɗaukaka, shine sana Allah zai ɗaukaka ta war rif'a da ƙarin girma waddini da tabbatar addini wa tamkin fil da kuma samun mallakar duniya wato tamkini a bayan ƙasa manzo Allah ya ce ayi albishir ga al'ummarsa Allah zai ba su wannan Asana sana rif'a daraja waddin da kuma tabbatar addini wa tamkin fil ard da kuma samun tamkini a bayan kasa Allah ya mallaka duniyar ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi albishir ga wannan al'umma Allah ya alƙawari zai ba ta wannan sai manzo Allah ya ce fa man amila minhum amala akhirati lid-dunya a ga yawo mutane kaga yanzu an baka garanti ko ce kai da kake ci wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ai maka albishir Allah zai ba da daukaka ya ba da addini tabbatar addini da kuma tamkini a bayan kasa me ake bukata da ya wuce wannan su ne dama ake so a samu daukaka a samu addini ya tabbata a samu mallakar duniyar ta zama tana karkashin mummunai saboda haka alƙawarin Allah ne Allah ya ce zai ba da wannan ga wannan al'umma saboda haka faman amila minhum amalan akhirati lid-dunya a gayawa inji manzo Allah ta sallama a wannan al'umma da wanda yayi aiki man amila minhum amalan akhirah a cikin wannan al'umma wanda yayi aikin da ake neman lahira da wannan aiki lid-dunya dan ya samu rabon duniya lam yakul lahu fil akhirati min nasib a gaya masa a lahira bai da rabo inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kake nema ɗaukaka tabbata a bayan ƙasa to ana samu in an yi aiki don Allah karka ɗauka cewa sai ka yi aiki ba don Allah ba ake samun wannan a alkawarin Allah ka yi aiki don Allah shi kuma ya lamunce maka ɗaukakar daraja da tabbatar addini da kuma makana ka baka duniya da zai baka amma da sharadi karka ce aikin da ake saboda Allah da shi za ka yi amfani ka samu rabon duniya in kai haka to a lahira ba ka da rau kana so ka samu duniya ka je kasuwa ka yi kasuwanci ka yi sana'a ka samu abin da za ka rayu na duniya amma kar ka ce aikin da ake yi saboda lahira wai shi za ka yi don ka samu ɗaukakan duniya don ka samu sauƙin karkai yi haka malaka ta wa alam ka sani annal amala li ghairi llahi aqsam aikin da ake yi ba dan Allah ba ya kasu gida-gida fataratan a wani lokaci ya kunu riya'an mahza za ka ga mutum ya yi aiki riya tsantsa ba dan Allah ba tsantsa akwai wanda baya aikin da ake saboda Allah dan Allah completely baya yi saboda Allah in kaga ana sallah da shi ba dan Allah yake ba a'a baya yi a gefe shi amma idan an zo an shiga cikin mutane akwai matsala a zo ake za a yi sallah a ga cewa shi bai shiga ba ya zauna a gefe ba zai yiwu ba saboda baya son ya samu matsala da ta kai ba musulmi ba ne yana so ya rufe ko ba to haka zai zo ya sallah irin ta amma inda shi ɗaya ne ba ba zai yi ta ba akwai wanda yake aiki ba dan Allah ba kwata-kwata mahzan bi haisu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin zai aiki saboda baye su rika gani saboda bayi su rika ganin aikin saboda bayi su rika ganin aikin a ce ai yanayi. sai ce ka halin duniya, wai saboda bukatar duniya ka halin munafiki na fi salatihim kamar munafikai lokacin da Allah ya bada labari cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ya tabbata mana wai su tamanin suna yau Allah wayo suna yaudara Allah ba sani ba Allah ba a yaudara yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un yaudara su kansu take komawa dan me saboda in an zo misali an hadu sai ce mu ma ai muna tare da ku wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza kharu ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu wai wannan suna ganin ai Allah bai sani ba in suna gaban mummune suna ce ai mu ma irin ku ai kaza suna magana irin a gefe kuma complete ba sa tare da wai da kamu ila sala in sun zo yin sallah kamun ku sala sai su yi ta babu karsashi a cikin yura'unan nasu dama suna yi ne dan a gani kawai wala yadhkuruna Allah dama ba sa ambata Allah illa kalila sai in ta kama sai in ta kama dan a gani amma ba sa aiki saboda Allah ya ba su lada saboda ai ba su yarda da Allah ba ba sai da zahira wa hadar riya almahab wannan riya tsantsa la ya kadu yanzuru min mu'mini in dai akwai imani a zuciyar mutum baya faruwa da gare shi in dai akwai imani baya irin wannan riya tsantsa din fi fardi salati wa siyami wajen yin farilla azumi ko kuma sallah wa kad yanzuru fi sadaqati alwajibati wal hajj amma irin wannan riya tsantsa yana iya faruwa a wajen sadaka ta farilla ko kuma hajji ana iya yi dariya zalla ba dan Allah ba abin mamaki malam wannan malam kaga yana ambatan abin da tun shekara dubu baya ba ɗabi'ar mutane da wuya ka ga mutum ya zo yin sallah ko ya yi azumi tsantsari ya kawai saboda ai a sallah da azumi ana iya wayo yanzu misali azumi ana kame baki ne saboda Allah amma mutane ai ba ko koyi shi kake tunanya da su ba mai azumi in ya ga dama ya shiga ban waya ban ya sa sai ya sha ruwansa sai ya shiga da ɗan kyan sa a jin ya ci shi waya gani sai ya fito ya riga abu da yake ce na azumi kaga a nan ana iya koyewa to saboda haka in mutum baya so ya azumi me sai ya yi wahala yana iya azumi ko ba haka wajen sallah mutum zai zo ya sallah ne gan da yawa inda akwai imani to ba a yin riya tsantsa cikin azumi da sallah amma yake hajji da zakka ana yawan riya a cikin ko da imani za a ga mutum yana yawan mai gashi dai yana da imani amma zai yi riya a cikin hajji da kuma zakka da yawa yana faruwa mana yayi dan mutane su gani kamar misalin da muka bayar a baya na hajji wannan kan dama muna gani duk wanda yake in kana zuwa aikin hajji ka je ka tambaya ko ka je ma kafa da kafa za a ga majalisar da ake zama ana ambato alajuwa ne alajuwa ne alajuwa ne alajuwa ne saboda haka kowa ya san cewa za ka je ne don kar wannan majalisun ya zama wata shekara ba shi yasa musamman ma in an je sai an je an yi rajista a wannan wajen sai an ganka saboda galibi ana ki a na ga alaji ko ɗazu ai ya zo ina alaji wani ya zo ai ya ma zama ma mun kai a nan saboda sallah biyar ake zuwa wajen duk sallar da aka yi sai a zo a yi rajista a wannan majalis in wani da yana na gan shi yi sai ya zo nan ya zama mai riya tsantsa Hakanan ana yi a cikin zakka jimala ya ce gairi imamin al'amali zahiri da wasu ayyuka da ake yi a fili abin lati ya ta'adda na kuwa ko wanda amfaninta yake ɗan tsallakewa daga kan wani zuwa wani fa innal ikhlasa fiha aziz yin ikhlasi a irin wannan ayyuka yana da wahala yana da wahala akwai ayyukan da ikhlasi a cikinsa yana da wahala ko kana so ka yi shi ka yaƙi da zuciyarka saboda kana yi kuma wani in ya ganka duk da cewa niyyar ka ta farko mai kyau ce daga baya kawai sai ka zuciyarka ta ta kuma ce to ashe fa sai kuma ka fara tunani ka fara canja ɗabi'a to wannan kuma kaga matsala ce matsala ce kai iya kokari ka tabbatar da zuciyarka ba ta yin rawa saboda maganar mutane ko ganin mutane ba ruwanka da ko ko da zuciya ta ka ce ban yadda ba duk abin da za ka yi wanda ake neman rabo a wajen Allah lada ka yi don Allah da shi yasa ce ikhlasi yana da wahala yi don Allah cikin mafi yawan ayyuka saboda zuciyar kana ta rigima ne da ita kai kana so kai dan Allah ita ko ta ce to ai kaza wa hadha al-amal la yashukku muslimun annahu hadha wannan abin da aka yi ba dan Allah ba babu kokonto kowa ya yarda da cewa aikin ya lalace dan Allah ba ya karba aikin da aka yi ba dan shi ba wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta min Allah wal uquba me yin aiki wanda ake neman lahira da shi yayi ba dan Allah ba yastahiqu ya cancanci al-maqta zargi min Allah daga Allah wal hukuma da kuma hukuma za mu dakata a nan saboda lokacin insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu karanta bayanin da malaye a wannan fage na ayyuka da yace sun kasu gida-gida duba da yanayi na mutane da abin da suke aikatawa Allah ta'ala ya yi mana afuwa akan mu ya yafe mana ya karbi mu na alkhairi Allah ya yi mana tsari gabarin aikata riya Allah ta'ala damuna da muke ciki Allah sanya mata albarka halin da kasar mu take ciki Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni na kwarai Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasar mu yan mu da ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya yafe musu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe duk bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana su abinda muke gudu na sharri Allah ya tsare mu daga gare shi wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika